Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 6 ga watan Yuni shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lal da niyya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba mai ko makiri ne tare da Grace Alheri Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To Baba 'yan sandan birnin London sun sanar da sunayen biyu daga cikin mahara uku da suka kashe mutane bakwai suka kuma raunata sama da hamsin rana Asabar. Ƙasashe shida a yankin Larabawa sun yanke hulɗar diflomasiya da Kata bisa zargin cewa tana goyon bayan ayyukan ta'addanci. kana ɗaruruwan 'yan gudun hijira na cikin gida a arewacin ƙasar kamaru suna ƙauracewa sansanan da ke kusa da kan iyaka da najeriya bisa ga cewa yanzu rayuwarsu na cikin hatsari to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar ambaliya ta kashe mutane shida a jihar nijar najeriya sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a jihar to ko ya hasashen yanayi yake a jihar A bana dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya guda biyar da rahoton masu hasashen yanayi ya nuna cewa za a samu ambaliyar ruwan. Haka kuma za ku ji cewar rundunar sojin Najeriya za ta buɗe sabuwar jami'a a jihar Borno. To ko bayan haka akwai shirin tsaka mai wuya da Ali Mustapha Sokoto zai gabatar. Albarkacin wannan watan Ramadana kuma za mu kawo muku karatun Alkur'ani mai girma daga yara manyan gobe. amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. 'Yan sandan birnin London sun sanar da sunayen biyu daga cikin mahara uku da suka kashe mutane bakwai suka kuma raunata sama da hamsin rana Asabar. Ɗan ƙasar Burtaniya Kuram Shazad Bot ɗan shekaru 27 da rahotanni ke nuni da cewa 'yan sanda sun san da zamansa sai dai ba ɗauke shi a matsayin wato ba ɗauke shi a matsayin mai barazana ba a wancan lokacin. An bayyana mahari na biyu ɗan shekaru 30 mai suna Rashid Raune dukansu suna zaune a gabashin London. 'Yan sanda suna ci gaba da gudanar da bincike domin tantance mahari na uku. 'Yan sandan birnin London sun kai samame suka kuma kama mutane da dama a lokacin da suke binciken waɗansu wurare a unguwannin Newham da kuma Barking. Sai dai jiya litinin 'yan sandan suka ce sun saki waɗansu mata bakwai da maza biyar 'yan tsakanin shekaru goma sha tara zuwa sittin ba tare da tuhumarsu ba waɗanda aka kama waɗansu gidaje biyu a Barking. Ƙasashen Saudiya da Misira da Bahrain da daular Larabawa da Yaman da kuma Maldives sun gatse hulɗar diflomasiyya a jiya litani da qatar bisa zargin cewa tana goyon bayan ayyukan ta'addanci kasashen sun ce za su janye jami'an diplomasiyyarsu su kuma dakatar da harkokin sufurin jiragen sama da na ruwa zuwa kasar kamfanin sufurin jirgin sama na qatar ya sanar da dakatar da zirga-zirga zuwa ƙasar saudiya kasar saudiya da ke jagorantar haɗakar kasashe da ke yaƙi na goyon bayan gwamnatin yaman ta kuma sanar da cewa za a janye dakarun katar daga yakin jiya litinin shugaban amurka donald trump ya bayyana niyyar maida harkokin kula da zirga zirga jiragen sama na ƙasa ƙarƙashin kamfanoni masu zaman kansu tare da bayyana cewa ana buƙatar yi wa tsarin garan bawul da nufin rage tsawon lokacin sufuri da jirgin sama da tsada kuɗin mai da kuma rage dogon lokacin da matafiya ke yi suna jira kafin su tashi Trump ya bayyana cewa aikin kula da zirga-zirgar jiragen sama da ma'aikatar sufurin jiragen sama ta gwamnatin tarayya ke gudanarwa. Ana aiwatar da shi ne a hanyar da ta zama tsohon yayi, ya ce ana amfani da tsarin da aka kafa lokacin da ake samun fasinjoji dubu ɗari a shekara. Ba kamar kusan fasinjoji dubu wato biliyan ɗaya da ake samu a shekara ba yanzu. a halin da ake ciki kuma fadar white house ta bayyana jiya litinin cewa shugaba donald trump ba shi da niyyar hana tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka james comey ba da bahasi gaban majalisa cikin wannan mako game da muhimman batutuwa da suka tattauna a kai farkon shekarar nan kafin trump ya sallame shi daga aiki trump yana duba yiwuwar amfani da damar da yake da ita ta shugaban kasa dangane da batutuwan da aka tattauna a fadar shugaban kasa ya hana komi ba da bahasi ranar alhamis a gaban kwamitin ayyukan leƙen asiri sai dai kakakin fada white house sarah huckabee sanders ta ce trump ba zai hana komi ba da shaida gaban kwamitin ba domin a iya samun damar tantance gaskiya a binciken da ake gudanarwa a cikin sauri kuma a lokutan baya shugabannin amurka sun yi amfani da damar da suke da ita ta shugaban kasa wajen kare sirrin tattaunawa da suka yi da mataimakansu. su sai dai idan Trump ya yi amfani da wannan damar za a iya ɗaukar gwamnatinsa na ƙoƙarin ɓoye bayanai ne game da binciken da ake gudanarwa dangane da rawar da Rasha ta taka a zaben shugaban ƙasar da ya gabata da ake zargin tayi. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ɗaruruwan 'yan gudun hijira na cikin gida a arewacin ƙasar kamaru suna cewa sansanin da ke kusa da kan iyaka da najeriya bisa ga cewarsu yanzu rayuwarsu na cikin haɗari biyu bayan hare-haren ƙunar baƙin wake wadda aka kai a wurin yayin da gwamnati ke kira da a kwantar da hankali kimanin mutane goma sha ne suka mutu da suka hada da 'yan kunar bakin waken da wasu mutane talatin da suka jikata ko kuma suka samu raunuka samari bakasiya wani magidanci ne dan shekaru 40 wanda matarsa ta rusa a wannan harin ya ce ya kaura cewa sansanin da wato jaririyarsa 'yar wata biyu sabili da ba tabbacin tsaro a gurin ya ce suna cikin ɗimuwa yanzu suna dogara ne da allah ya cece su daga hannun 'yan ta'addan gwamnatin ƙasar kamaru ta ce kimanin mutane 150 suka ƙauracewa sansanin da aka tsugunar da su 'yan kasar kamaru 500 da ke gudun mayakan boko haram majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa kimanin 'yan ƙasar kamaru dubu mai tan suka rasa matsugunansu sakamakon tashi a hankalin boko haram kashi saba'in cikin ɗari kuma ƙananan yara ne daga ƙarshe an da fitaccen tsohon dan wasan barkwanci na amurka bill cosby gaban kotu jiya litinin bisa zargin cewa ya ɗirka wata mace magani ya kuma yi lalata da ita sama da shekaru goma da suka shige ana tuhumar tsohon fitaccen wasan barkwancin a talabijin ɗan shekaru 79 da aikata laifuka uku da suka shafi lalata da karfi da yaji wanda hukuncinsa zai kai ɗaurin shekaru goma a gidan yari da kuma tare dala dubu ishirin da biyar. Cosby ya zauna shiru a kotun da ke Philadelphia jiya Litinin yayin da masu shigar da ƙara suka fara gabatar da kara tare da bayyana ɗan wasan a matsayin mai cin zarafin mata. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla mutane shida sun mutu a cikin wata ambaliya ruwa da ta afkawa garuruwa takwas a cikin ƙananan hukumomi uku waɗanda suka hada da mashigu da bargu da kuma agaye wannan ambaliyar da wato ta kuma raba ɗaruruwan mutane daga gidajensu wakilin mustapha nasiru ba tsarihi na da rahoto akan haka Shugaban karamar hukumar Mashegun inda lamarin ya fi ta'azzara Alhaji Sa'idu Sha'aibu Kaboji ga abin da yake cewa a lokacin da yake ƙarin haske a kan lamarin. Kaga ba mu ƙara ƙididdiga ba amma aƙalla yanzu nan aƙalla da an samu kusan mutum 600 insha Allah. Eh, wanda ba su da gidaje wanda ba su da gidaje kuma ba su da abincin da za su ci. suke kwana? Ah, wasu sun samu ɗauki ga makwauta suke amma mun shiga mun sanar da su ah, su jayi saboda kai ƙara Eh, rusa wasu wuraren ma ba mu samu isa mu je mu ga yaya wurin yake ba a can karamar hukumar bargu har da wani basarake ne ambaliyar ruwan saman ta yi awon gaba da shi in ji shugaban karamar hukumar ta bargu alhaji ahmed baba sulaiman samu hatsarin ruwa a jihar naija kuma karamar hukumar bargu tana ciki musamman wata gari da ake kira awuru to a wurin nan in kaga yanayin da yanayin da iska da ruwan sama duk gidaje gaba daya malam da dabbobi da wasu itace har an rasa wani dagaci a wannan garin Eh gidajen da ruwa ya wuce da su a wannan wurin yana sama da ɗari biyu sannan kuma banda pole pole na waya da ya ta fadawa sama ginin gidajen mutane a yanzu mutane na bukatar taimakon abinci wanda ya ga yanayin bannan nan da iska ya musu sai ya tausaya musu tunanin ina za su samu su laba har a yi abin sahuru har su waye gari da azumi suna cikin wani hali gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha muna neman taimako su kawo mana dauki a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar niger ta ce ta fara shirin kai dauki ga waɗanda lamarin ya shafa kamar yadda shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar niger alhaji ibrahim inga ya yi ƙarin bayani eto eh yanzu kam ah, muna nan muna ta kokarin ganin cewa da abinci da wurin kwana muna son mu samu masu temporary major kuma insha Allah daga nan zuwa gobe ina tabbatar maka da cewa Allah da komi zai isa gare su a bana dai jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya guda biyar da rahoton masu hasashen yanayi ya nuna cewa za a samu ambaliyar ruwan mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. ya so lamarin ya bar To Allah ƙara kiyayewa a gaida Nasiru Mustapha Batsari. rundunar sojan najeriya ta ce za ta buɗe sabuwar jami'a a jihar borno a wannan shekara kamar yadda shugabanta laftanar janar tukur yusuf buratai ya faɗa wakilin haruna dauda na ɗauke da ƙarin bayani babban hafsan sojan mayakan kasar najeriya lieutenant janar tukur buratai ya ce cikin watannin satumba zuwa oktoba masu zuwa na wannan shekarar ne dai suke sa ran bude jami'a mallakar sojan najeriya a garin biyu da ke kudancin borno babban hafsan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karban takardun shaidan kirkiro wannan jami'a da daga hannun gwamnan jihar borno honorable kashi shatima janar buratai ya ce muna sa ran allah ya yarda a cikin wannan shekarar ne za mu bude wannan jami'a wanda kuma zai amfani dukkanin al'umman jihar borno da ma najeriya baki daya uh, already gotten the budgetary uh, allocation for this year 2017, uh, which is uh, one of the requirements also. And, uh, ya ce mun riga da mun samu amincewa kasafin kudin bana na shekarar 2017 wanda kuma na ɗaya daga cikin sharuɗan da ake bukata wanda za a ma fahimci cewa gwamnatin tarayyar da gaske take wajen kafa wannan jami'a. this proposed university is going to be a unique university, a specialized university, uh, in the sense that it's going to be a solution center. ya ce wannan jami'an da muke shirin kafawa za ta zama jami'a ne na musamman inda za ta zama wata cibiya na warware irin matsalolin da ake fuskanta. This is not only a military uh, university, uh, it's not going to be restricted to the army or the military, uh, it's open to the general public. ya ce wannan jami'ar ba ta soja ba ce kawai ba za a kuma kayyade shi ga jami'an soja ba kawai a'a ko jama'a haka ma za su iya shiganta don wannan jami'a ne na kowa da kowa don wata cibiya ne da za a dinga samun maslaha na ci gaban kasan nan ya ce kuma wannan jami'ar abu da take ga duk wanda ke so ya zo musamman ma masu gudanar da bincike wanda aka fi sani da suna researchers don gudanar da binciken su a wannan jami'a yayin da gwamnan jihar borno honorable kashi yatima ke mai da jawabi ya ce batun ilimi abu ne da kowane irin al'umma da ke son ci gaba da ya kamata ya zama na farko gare su ya ce kuma irin wannan yunkuri da janar tukur ya yi na kokarin kafa wannan jami'a abu ne da ya kamata ce duk wani mai kishin ƙasa ya yi. If this university is set up, it will create employment opportunities for quite a number of our jobless youth ya ce wannan jami'ar kaɗai zai iya samar da ayyukan yi ga ɗimbin matasanmu da ba su da ayyukan yi. So they rest assured of our unflinching support towards the actualization of the dream of the Nigerian army. Gwamnan Shadimin ya kuma tabbatar wa Janar Tukur Batten cewa za su tabbatar sun ba da goyon bayan su ga kafa wannan jami'a ɗari bisa ɗari. Gwamnan ya ce wannan jami'a kuma ko ba komi za ta samar da kuɗaɗen shiga ga al'umman jihar Borno ganin cewa ana fama da matsanancin tattalin arzikin ƙasa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe ɗaya kenan da minti goma sha biyar na dare a nan Washington DC ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Mu ba ga gwamnatin tarayyar ba, mu ba ga gwamnatin jihar ba. wannan shi ne zai kawo wannan gwamnati babbar matsala dan akwai lokacin da za zo suna ce mana yes muna cewa no mun ci gari an bar mu da kuturun bawa kai ni lokacin da nake opposition wallahi na fi jin daɗi jama'a muna fatan mun sami ku kallo a wani sabon shiri na tsaka mai wuya a cikin makon da ya gabata abubuwa da dama sun faru a yola fadar gwamnatin jihar adamawa a najeriya wanda suka hada da ci gaban likkafar atiku abubakar wanda ya tashi daga zama turakin adamawa din ya tsare kan kujerar wazircin adamawa abin da ya sa yanzu daga lamido sai shi kenan a jerin manyan sarakuna ko mukamai a cikin fada sannan bayan haka aka ɗauki tsohuwar sarauta shi ta turakin Adamawa aka bai wa ɗanshi aliyu to ko bayan wannan shi sabon wazirin atiku abubakar ya ji yola ya karfafa wa gwamnan jihar umar jibril Bindu? karfin gwiwa ya je ya shirya ya tazarce idan zaɓe ya zo. Ai kowa ya ga irin ayyukan da aka yanzu wanda tun da aka fa Adamawa ba taɓa samun gwamnan da ya ake kamar bindo ba don haka muna tare da shi. to wannan karfin gwiwa ko ba a faɗa ba ya faranta wa shi gwamnan na jihar adamawa ransa sosai kamar yadda shi former vice president ya ce da baban mu lamido duk abin da ake ciki muna tuttuban su suna ba mu shawara ba ma yin abu haka a kai kawai muna bin manyanmu muna bin shugabanninmu su gaya mana me ya kamata mu yi inda kuma ba daidai ba su gaya mana ba daidai ba ga abin da ya kamata mu yi. To sai dai kuma su ma 'yan ɗaya ɓangaren wato a amana wanda ma ke tare da bangaren su murtala ku mijin yau ku gama nuhu ribadu babaci david lawal janar buba marwa da kuma injiniya gundiri sun ku da nasu taron nema inda ko suka macece daya bangaren da cewa ai tsintacciyar mage wai bata mage alhaji ubanan arewa da ke wannan bangaren ya koma ne yadda tafiyar ne take a yanzu dukkan sun nan ba mai kawo mazaɓansa a zaɓe a adamawa inda suna kawo kuma da bai zama gwamna ba. To duk da wannan matsayi na masu adawa da shi gona bindo din akwai alamar cewa idan ka saurari ra'ayin wasu 'yan adama din ka ji watakila ba zai samu matsala da yawa ba idan an zo zaben na shekarar 2019. Nuhu Usman, eh, gwamnatin APC Adama tana tafiyar da ayyuka yadda ya kamata. Muna jin daɗin yadda take tafiyar da ayyukanta na akwai hanyoyi da ta yi muna yaba wannan hanyoyi da ta yi da wasu ayyuka da wanda ba za a abun nan ba muna jin daɗin shi kuma eh, muna so ta mai da hankali akan biyan basu suka kamar na malaman makaranta zuwa na health eh, zuwa na pensioniya wannan muna so ta mai da hankalinta a kai. To amma da wannan a ci gaba da muhawarar da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana tsakanin kwamishinan watsa labaran jihar ta Adama Ahmed Sajo da jigon siyasar jihar ɗin wato Muhammad Ilyasu gamawa kan siyasar zaben na shekarar 2019. Shi gamawan ya ce ai ba nan gizo yake saka shi ba. Ba yi gwamnan da ya aiki kamar yadda ya ba. Kuma a yanzu a Najeriya ba yi aikin da ba a yi gwamna mai karamin shekaru irinsa wanda ya aikin da ya ba. Amma fa yana da matsala a gabansa. akwai waɗanda suka kewaye shi shi kansa kwamishinan watsa labaru kaga bani da wata alaka da shi sai da na baki kirji zan je gidan rediyo in mayar da martani akan cin mutuncin da aka yi masa to shi kansa ya zama duwawu ne dole a zauna da shi ana masa kallon gindi kishiya a ce ta rufe ba ta rufe ba ana kallo ana dariya ina gaya maka gasken wannan magana albishin masa amma gama wani zai mamaki ganin kan cewa so tare ko yaushe ko a ma tafiyar ko musamman ko wanda kuke gana kanku yan alƙalami ko kuma NCPC SAC wanda ko yaushe kuna cewa sai ku koma gefe kuna kuka alhali kuma eh, su kuma ɗaya bangaren suna ganin kamar kan cewa ko aka fi fifita ma a matakin tarayya ko kuma a jiha kuna ta kuka to a matakin tarayya in aka mu aka fifitawa kam wace gwamnati ce take kusa da talakan adamawa ko kuma wace gwamnati ce take kusa da talakan talakan najeriya wannan tambaya ce wanda zan maka kai ma za ka ba ma kanka amsa ai gwamnatin jiha ita take kusa da mutumin da yake cikin adama musamman esco ko kuma musamman mutumin da ya sha wahala haka kuma gwamnatin local, local government karamar hukuma ita take da kusa da mutumin da yake cikin ward ka gani don haka aka yi abin kashi-kashi wani duk duk abin sai bayar da za a yaje gwamnatin tarayya to amma mu ba ga gwamnatin tarayyar ba mu ba ga gwamnatin jihar ba to kaga wani abu wannan shine zai kawo wannan gwamnati babbar matsala dan akwai lokacin da za zo suna ce mana yes muna cewa no lokacin muna da yan busurayen tsafi kuma za su yi kuɗi eh, zan ta gane ga to amma magana da ake yawa kaji na ga da amma amma mu yi wa juna adalci mhm. mu abin da muke faɗi mun mun kafa gwamnati a lokaci mawuyaci kuma muna da kalubale domin duk wani ya sani tunda ake siyasa a, a, a jamhuriyar nan ta hudu ba a taɓa yin siyasa da talaka ya kwaci 'yancinsa da kansa don ra'ayin kansa ba don kuɗi ba sai wannan siyasa da aka yi shi da kansa ya gaya maka ana ba da 150 wasu suna karban dubu ishirin suna kin kyaman dubu ɗari da hamsin talaka ne ya doshi kwato wa kansa yancinsa da kansa ya kwato yancinsa to don haka da talaka ya kwaci yancinsa aka ce masa za a yi canji burin sai ya ga canjin nan tuku idan bai ga canjin nan ba duk abin da ka gaya masa wallahi banza ne duk kyautatawa da ka yi wa wani idan talakan da ya kwaci yancinsa a hannun azalumai bai ga wannan canjin ba za ka ji kunya da haka eh, eh. ina kai ka sai muka ce to gashi mun zo a lokaci mawuyaci a lokacin da muka zo an yi gwamnati gwamnati gwamnati wajen guda takwas a shekara takwas a adamawa a birkice take a lokacin da muka zo wasu bangarorin jihar adamawa suna hannun yan boko haram a lokacin da muka zo akwai ambaliya akwai eh, rashin girbe amfanin gona akwai wahala muka ce to yanzu a wannan yanayi sai kuɗin shiga eh, sai kuɗin shiga ya faɗi ina kai ka mana eh, ina kai ka ina kai ka za mu zo wani amma ai su kukan da suke eh, yi ina yarda ina kai ka inda suke kukan ai mhm. sai muka samu kuɗin shiga ba ta iya biyan ko da albashi sannan ga tsammani da talaka suke yi ga kuma yanayi da muka samu kanmu ga ɗimbin suka gashi babu kuɗin shiga ina ne za a samu kuɗin shiga duk inda ake harkar business boko haram sun kori mutane sun kona kasuwanni inda ma ake taron ma suna jefa bom a kasuwanni mutane na tsoron zuwa ba mu da kuɗi ba mu da hanyar kuɗi gashi kuma ana mana tsammanin mu yake sai muka bude sai muka bude hanya eh, muna yi wa mutane aiki eh, daga nan idan muka yi aiki muka kyautatawa talakawan ƙasar nan jam'iyyar mu ta apc ta yi alfahari da mu mu kuma mu yi alfahari da ita lokacin da za ku tuna su kenan ai ai suna nan ai ai kukan da suke kukan da suke kan cewa ba kan cewa akwai waɗanda ba a je yaƙi da su ba amma yanzu su an tashi musu da kuturin bawa wasu ne suke cin moriyar eh, tafiyar a'a wannan wannan ni ba zan iya gaya maka komai akan haka ba to yau eh, ba wannan batun kenan a sai akwai wannan batu amma shi bai dace ya faɗa ba amma ni zan faɗa dan gaskiya mun ci gari an bar mu da kuturun bawa kuma bari ga makan dan mai da mu baya kaɗan a ƙuri'an da bindo ya samu na firamare election gaba ɗaya ƙuri'an acn cpc npp ƙuri'a guda ɗaya bai kauce ba akwai na new pdp kaɗan daga ciki amma duk mafi yawancin new pdp sun zaɓi sun zaɓi wani candidate ne mu saboda ya tara mu ya yi mana bayani mu ne apc ko mu fidda apc kunya kada a zo a nuna mana kuɗi kai ni lokacin da nake opposition wallahi na fi jin daɗi kuma mu ba mu cewa ya ɗauki kuɗi a bamu ba ai akwai yan acn wanda suke da ilimi akwai yan cpc wanda suke da ilimi akwai yan npp wanda suke ilimi daga kan gamna zuwa kwamishina har zuwa advisor har zuwa kai senior assistant babu dan apc ko dan cpc ko dan npp eh, eh, eh, sai mutum daya na zuwa sai mutum daya shi ma yanzu mutum dayan an mayar da shi an mayar da shi tamkar hoto aka ce ma kare bi gamna yohana matayar shi kadai ne yake wakiltan legacy party guda uku na shi ma yanzu a mayar da shi kamar foto ko bin gamna baya yi to yawa eh, abun mamaki shine wannan na zuwa ne a lokacin da fa kusan an ci rabin tafiya kuma eh, kowa ya sani kamar yadda na faɗa shin fide shirin kan cewa rikicin siyasar Najeriya kan soma ne daga nan eh, kuma kalaman da suka fito ganin kan cewa duk da cewa gwamna ya fito ya ce su ba su ba jam'iyyar APC ba amma honorable da wani zai mamaki shine kullum kan cewa batun kuka da kuka yi kan cewa gwamnatin tarayya duk abin da take ba ta tuntuɓan ku wannan kuma fa gwamna bai faɗa ba eh, ba a bakin gwamna ka ji ba kuma ba za mu yadda wani ya are bakin gwamna ya ci mai albasa ba mu abin da muke faɗi eh. shine a tafiya nan kowane irin tafiya ta ɗan adam ba ta ubangiji allah ba dole za a samu 'yan kurakurai idan akwai kurakurai a tafiyan nan mu a shirye muke mu gyara domin shi mai girma gwamna duk ƙoƙarinsa duk tunaninsa duk abin da ya sa a gaba shine kar mu ba mara da kunya kuma wallahi ban ba mara da kunya ba ai tambayar da ne shine ne kan cewa gwamnatin ta kun ko kan cewa gwamnatin ta ta ne da kan cewa ba da yawon ku ba a an yi kukan haka amma ba gwamna yayi ba kuma idan ba a bakin gwamna ka ji ba magana nan ba ta gwamnatin nan bane idan ba gwamna ya faɗa da kansa ko ya umurce ne ya ce ka faɗa sai an fitar da takarda da hatimin gwamnati in sa hannu in ce to ga abin da gwamnatin mu ta fada to mu ba mu faɗi haka ba za mu dawo ga wannan ne saro kada fa ka shafa ka mance wannan shiri na tsaka mai wuya yau ba muna birnin Yola a jihar Adamawa kuma kun ji da ake fafatawa a tsakanin bangarorin biyu wai yanzu wata majiya ta tsegunta mana kan cewa da mun tuku tuni wani kuka kuke domin kuna kokari ne ku kafa wata tafiyar da za ku zo watakila ku kawo ne dan takara a shekara ta 2019 tuni hawa sun soma sun sunawa misali akwai yan APC Abuja abuja tuni sun sun haɗa kai da ku me yasa kuka bari ko kuma menene gaske batun to a gaishe ku malamai to ko bayan maganar haɗin kan da ake ce akwai tsakanin 'yan siyasar abuja da na yola wajen fitar da gwamna na gaba ko kuma na yanzu idan mun dawo rana wa cewa shirin nan za mu ji suwaye da waye bayan kokarin ganin cewa bindo bai zarce ba kuma tsakanin manyan gidajen siyasa na sushi bindo din da atiku da inyako da buhariya da kwankwasiya da marguya da sauransu su waye da waye suke da tasiri a magana tsaye da manyan 'yan takara na jiha da kasa baki ɗaya a wannan jihar ta adamawa da haka muna fata za a tsammaci mu na gaba a rana wata yawan adan allah ya kai mu yanzu dai muna son mu karkare da gode su bakin namu shi ahmed sajo kwamishina da kuma alhaji mamu iliyasu gamawa sannan da shi wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya zauna ya shirya kuma ya jagoranci tattaunawa din a madadin su duka aliyu mustapha sakwato ne a washington a huta lafiya madalla yanzu kan ga karatun alkur'ani mai girma daga sunana yakubu usman daga makarantar mathop masjid new york bronx أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبه له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم to madalla Allah samu dace yanzu kuma ga labarai a takaice. dan birnin london sun sanar da sunayen biyu daga cikin mahara uku da suka kashe mutane bakwai suka kuma raunata sama da hamsin ranar asabar dan ƙasar birtaniya kuram sharad bat dan shekaru 25 da rahotanni suka nuna cewa 'yan sanda sun san da zamansa sai dai ba a ɗauke shi a matsayin mai barazana ba a wancan lokacin yana ɗaya daga cikinsu an kuma bayyana mahari na biyu ɗan shekaru 30 mai suna rashid rauni dukansu suna zaune a gabashin london 'yan sanda suka kuma ce suna ci gaba da gudanar da bincike domin tantance mahari na uku to duka duka da wannan ne muka kawo karshen mu na wannan lokaci kafin mu yi sallama da ku za mu mika ta'aziyar mu zuwa ga Alhaji Umar Sa'id a jihar wato a jihar Maryland a nan Amurka game da rasuwar matansa Fatiya Disu Sa'id Allah ya ji Allah ya sa jinya ya zama kafara gare ta Allah ba iyalai haƙuri musamman Alhaji Alimu da iyalan gidan yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman grace alheri abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da mu na wannan lokaci wato mr john da wanda ya bada umarni wato solomon abu baba yakubu makeri ne ke sallama da ku a saurare mu a shirin hantsi.